الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara roƙon Allah subhanahu ta'ala ga wani ɗan'uwa da muka rasa a ɗazu aka masa jana'iza Mustapha daga Gondo Road muna roƙon Allah ubangi ya gafarta masa ya kyautata makwancinsa ya haskaka kabarinsa ya yi albarka ga zurriya da iyalai da ya bari a baya ko kuma Allah ubangi ya kyautata ƙarshenmu Allahumma amin to a muna nan yau za mu tashi aya ta 58 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نعم wannan wata doka ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana ce inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki ya kum yana umurtanku an tu'addul amanati amanati ila ahliha ku rika isar da amana zuwa ga ma'abotanta ku rika sadar da amana zuwa ga masu ita ila ahliha duk wanda aka bashi amana aka damka masa amana ta al'umma to ya isar da amanan nan zuwa ga waɗanda aka ce ya isar, masa, ya isar musu da ita wa hakamtu idan za ku yi hukunci kuma bainan nasi tsakanin mutane to an ta hukumu bil'adli ku yi hukunci da adalci inna allaha lalle allan da ya umurce ku da wannan umurnin ni'imma ya izukum bihi wato madalla da irin wa'azin da yake muku ko kuma wa'azin da yake muku to idan kuka bi ta kuka bi wa'azin to wa'azi ne wanda yake cike da ni'ima ko kuma madalla da irin wa'azin da Allah maɗaukakin sarki yake muku da gargaɗi da jan kunne inna Allah lalle shi Allah maɗaukakin sarki kana ya kasance sami'an mai ji ne a ko da yaushe ga wanda ya ci wata amana sannan basiran mai kallon ka ne a lokacin da kake cin amana da inda ka ɗauke ta ka je ka ɓoye ta duk Allah maɗaukakin sarki yana kallon ka kuma a yayin da kake cin amanan duk Allah subhanahu ta'ala yana kallon ka wannan aya mai albarka malaman tafsiri sun kawo maganganu kaman uku a wajen fassara ta waɗansu suna cewa wannan ayan ta taƙaita ne ga shugabanni masu jibintan al'amuran mutane kaman shugaban ƙasa gwamna ko kuma ciyaman na local government ko kuma duk wani shugaba tun da su ne masu wuka da nama su ne masu 'yan sanda su ne za su ba da umarni masu fawa a hannunsu to Allah yana umurtan su duk fa alkawarin da ni'ira abun na amanar da aka ɗora musu na al'umma su isar da ita mutum yana zaune yana zaman zamansa ya zabura ya tashi Yace ce shi a zaɓe shi a ba shi amanan al'umma kowa da irin yadda ya yanka wa kansa wani ya ce shi a ba shi amanan jama'an local government ɗinsa wani ya waftaro wanda ya fi wannan ya shi a ba shi na jiha gaba ɗaya wani kuma ya waftaro wanda ya a ba shi na ƙasar ma gaba ɗaya to kaga in a ƙaramar hukuma kake to amanar jama'an da suke wannan yanki suke wannan shati ɗin to Allah maɗaukakin sarki ce ka isar musu da amana kudadensu da ake turowa ka isar musu da shi kar kobo ya yi ciwo kar kobo ya gangara ya yi wani gu ya je inda ya dace ya je kobon da aka turo don kula da harkokin lafiyansu kobon ya shiga wajen wanda aka tura don tsaron rayukansu ya shiga wajen wanda aka tura don ilmantar da su ba su ilimi kwabon ya je wajen wanda aka ba su don su sha ruwa kwabon ya yi wajen wanda aka ba su don su ga hasken lantarki ko a musu feshin magani ko asibiti duk wani abin da aka bayar kwabon ya je wannan wajen duk wata amana a isar da ita an turo kuɗi su je ɓangaren taki ɓangaren noma a gansu a wajen haka nan ɓangaren gwamna haka nan ɓangaren shugaban ƙasa to Allah ya umurta a isar da amana duk wani kwabo da aka tanada shi don jama'a to kwabon nan ya je wannan wajen inna Laha ya amurukum kenan an tu'addul amanati ku tura amana ku mika amana ila ahliha zuwa ga masu shi yawa tattalin arzikin nan da yake wannan ƙasan da abin nan ma'adinai irin su mai da abin nan ba na kowa ba ne Allah maɗaukakin sarki ne ya zuba su sai ya ɗora masu cin wannan arzikin a ta sama so saboda haka duk yankin da aka samu mai ko yankin da aka samu ni ma'adini to ba na kowa ba ne na jama'an da suke rayuwa a kai ne Allah ya ɗora mu a ta sama sai ya ɗora mana arzikin da za mu ci ta ƙasa ya ɗora ya sauko mana da wani ta sama sama kenan shine ruwan sama wani kuma a ta saman ƙasa saman ƙasan shine shuka da tsirrai wani kuma a can ƙarƙashi Allah ya binne su duk a fito a bawa jama'a a ba jama'a haƙƙinsu kar mutum ya tafi da shi ya mai da shi tamkar na gidanshi ko na kakanshi ko na babanshi da ya gada sai yadda ya ga dama zai yi da shi Allah maɗaukakin sarki ran da ya damke mutum ba zai ji daɗi ba in dai damƙan efcc ba daɗi har wani yana kuka yana amai to lallai musau damƙar Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana da wala wa saqahu babu wanda isa ya iya ɗauri irin ɗaurin Allah shi in ya kama ka ya tabbatar mana da wannan duk wani mai ɗaure ka inji Allah ya ce a bayana ne wala yuthiq wasaqahu ahad sannan duk wani mai azabtar da kai da kasan sunan azaba Allah ce baya na yike wala yu'azzibu azabahu ahad Allah ce babu wanda ya kai ni iya azaba saboda haka mutum ya kiyaye duk wata amanan da aka bashi waɗansu malamai sun fassara da wannan cewa shugabannin ƙasa da shugabannin larduna a ba da zakka da ake shugabanni suke karba in na musulunci ne a ba da fai'u a raba shi in ganima aka samu a raba ta duka a'atu kullazi haƙƙin haƙƙa ko kowane ma'abucin haƙƙi a bashi haƙƙin sa la wala babu cuta babu cutarwa amma mutum ya danna miliyoyi ya turo maka indomi ya ce ka yi ta ci ya danna miliyoyi da 'ya'yansa ya turo maka mashin ya danna miliyoyin eh, dukiya ya tura ‘ya'yansa ƙasan waje ya saya musu gidaje kai ya turo ma iyalinka injin ɗin markaɗe ko kuma injin ɗin faci ya barka kana gararan ba a bakin titi kullum da makamantansu kuma ka riƙa ji wai ba wanda ya maka abu irin wannan mutumin abun da Allah ya damka a hannun shi ya baka fi wannan fi wannan saboda haka ayi adalci kawai ayi adalci ina fata an gane ko waɗansu malamai suka ce a sarakuna ne da alƙalai ake cewa su isar da amana ga mata mata su zauna gidajen miji su rike amanan mazansu su rike amanan aure su rike amanan ƴaƴansu wannan shine waɗansu malaman tafsiri suka game gaba ɗaya suka ce daga kan shugaba har talakan shi ma duk wanda aka ba shi amanan ajiyan abu aka baka amanan wani gaba ɗaya ba wanda aka toge aka cire cikin wannan amanan daga kan shi shugaban har talakan talaka na can ƙasa kada ka ci amana sako aka baka ka kai ma wani amana ne ka isar masa ina fata an gane ko yawa kana aiki akwai yaranka a karkashin ka kai magini ne akwai yaranka a karkashin ka kai a mahauci ne akwai yaranka a karkashin ka kai shugaba ne a nan shuka duk wani haƙƙi da ya zo na waɗanda suke karkashin ka ka ba su wannan haƙƙin kawai tura musu haƙƙinsu ina fata an gane ko wa idza hakamtum idan kuma za a yi hukunci eh bayanan nasi tsakanin mutane to ayi hukuncin nan da adalci wannan wajen ɓangaren alƙalai kenan kar a kalli addinin mutum kar a kalli ɓangaren mutum kar a kalli ƙabilan mutum idan aka zo yin hukunci kar a kalli girman mutum kar a ga ƙanƙantar mutum kar a ga kuɗin mutum kar a ga talaucin mutum kar a ga mulkin mutum a ga kuma rashin mulkin mutum duk wanda hukunci ya hau kansa a zartar masa da hukunci ba tare da nuna bambancin waɗannan abubuwan da na faɗa ba in ji Allah ke kenan subhanahu wa ta'ala a yi hukunci da adalci da gaskiya inna Allah lallai shi Allah ni'imma ya izukum biye kai madalla da irin wa'azin da yake muku Allah ya yabe kansa yake madalla da irin wa'azin da nake muku in ji Allah inna Allah shi lalle Allah kana sami'an lallai mai ji ne idan adalci da baki ne ake shari'a da baki ne kai adalci Allah yana jinka idan wani abu ne da za a ɗauka a bayar a mayar Allah yana kallonka duk lokacin da kake waɗannan abubuwa yana kallonka yana jinka shi Allah subhanahu wataala da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu riƙon amana yawa kudin wani ka kiyaye koban wani mun karanta ayoyi a can ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil illa an kuna tijaratan an taradin minkum duk mun yi su mutum ya kiyaye kobo ya kiyaye kobo ya kiyaye kobon da ba nashi ba wallahi duk yanda Allah ka gara ka zauna haka Allah ce was'alullaha min fadlihi ko je kai ta addu'a ka roki shi Allah ya baka naka ya yalwata maka amma ka kiyaye kobo ka sa kobon haram a cikinka ka sa kobon haram a cikin iyalanka ka sa kwabon haram a cikin 'ya'yanka. ka sa kwabon haram a cikin iyayenka suna murna ya kawo musu alheri ba su san datti ba ne ka zuba musu mutum ya kiyaye waɗannan abubuwa gaba ɗayansu mutum ya tsaya inda Allah subhanahu ta'ala ya tsai da shi Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu aya ta gaba Allah ya kira waɗanda suka yi imani da shi su ne mumunai ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah Laha ku yi wa Allah fa biyayya yi wa Allah biyayya shine ka ɗauki alƙur'anin nan ka bi dokokin ƙur'anin nan daki daki daki daki dalla dalla abinda ya haramta maka ka haramta abinda ya halatta ka halatta ka bi qur'anin nan sau da kafa ka bi umurni da dokokin da yazo da shi idan ka bi su shine ka bi Allah din domin dokokin bin Allah suna cikin alqur'anin da ya saukar maka yace alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi sai yace hudan lil muttaqin to yi wa Allah biyayya shine tabbaka alqur'ani kai aiki da shi wa atiqur rasula ku yi wa manzon Allah biyayya da ladabi shi ma a lokacin da yake raye a lokacin da baya nan yanzu kuma ya mutu sai mu koma ma sunnansa wannan aya tana kira zuwa ga riko da littafin Allah shine alkur'ani da sunnan manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hadisansa ingantattu tabbatattu daga gare shi wannan shine sannan wa ulil amri minkum ku yi wa shugabanninku biyayya waɗansu malamai suka ce ulil amri su ne abubakar da umar domin sune ne next daga manzon Allah sai su sai abubakar sai wa sai umar a musu biyayya waɗansu malamai suka ce ulul amri minkum su ne malaman addini waɗansu malamai suka ce ulil amri minkum su ne shugabanni saboda haka ayan ta game su gaba ɗaya game da su khalifofin manzon Allah sallam shi manzon Allah ya yi bayani da kansa ya ce alaikum bi sunnati sai ya ce wa sunnatin khulafa'in rashidina almahadiyina abdu alaiha bin nawajis ku bi sunnata ku bi sunnan khalifofina masu shiryayyu masu shiryarwa ku riƙe ta da ƙarfin gaske ita sunnar da sunnarsu. su wannan annabi sallallahu ya tabbatar wajen a yi wa shugabanni biyayya shugabannin gaba ɗaya ana musu biyayya da waɗanda suke mu na al'amuran rayuwarmu na duniya gwamnoni gwamnoni in Allah ya umarce musu biyayya ba ruwanka da wai ku ba ɗaya ba ne matukan Allah ya bashi an gama kuma sai ka dawo bin umarnin Allah ka bashi haƙoƙin da Allah ya ce ka bashi kawai an gama ba ɗan fati na bane bai taso ba dama ba na san shi bai taso ba ban ma zaɓe shi ba bai taso ba ban jefa masa ba bai taso ba yanzu kuma an sake wancan abubuwan duka an bi umarnin Allah subhanahu wata'ala ulil amri minkum ciyaman idan Allah baka shi shugaba ne na yankin ku. yi masa biyayya ya zamanto wajibi gwamna da Allah ubangiji ya ba ku matukar a jiharsa kake yi masa biyayya ya zamanto wajibi shugaban da Allah ya ba ku na ƙasa matukar a ƙasar kake kai kuma ɗan ƙasar ne yi masa biyayya ya zamanto wajibi domin shine majibincin al'amuran rayuwanku ta duniyanku wajibi ne a masa da'a Allah ya haramta ta kowace hanya mutum ya yi fito na fito da su ko ya zage su ko ya ci musu zarafi sannan wa ulil amri minkum kuma sai shugabanni majibinta al'amuranku da suka shafi lahira waɗannan shugabanni majibinta al'amuranmu da suka shafi duniya su ne waɗannan sai kuma shugabannin al'amuranmu da suka jibinci lahira su ne suwa su ne malamai a musu ɗa'a su ma a musu biyayya idan su yi umarni abi idan su yi hani a hana a hannu wannan shine dukkansu Allah ya umurni a musu da'a da biyayya amma da shar'i malam ya amuru bi ma'asiyatin matukan basu umurce mu da saba wa Allah subhanahu wata'ala ba a yi wa Allah biyayya mun ce shine riko da alkur'ani kawai yi wa manzo Allah sallallahu biyayya shine riko da hadisansa ingantattu da'a aka ce a masa da'a da'a inda yace bari ka bari inda yace kayi kayi inda ya dage wando ka dage wando inda ya barge mu ka barge mu inda yayi duk wani abu na sunna kayi ka kofi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sannan game da yi wa shugabanni biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisin da Abu Hurairata radiyallahu anhu Allah ubangi yadda da shi ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani duk wanda ya mun biyayya ya bi sunna ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to faqad ata Allah tamkar yayi wa Allah subhanahu ta'ala da'a ne wa man ata'a amiri wanda yayi ma shugabana da'a duk wani shugaba da Allah ya bawa shugabanci wa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam to yi ma wannan shugaban da'a inji manzon Allah sallallahu ya ce faqat ata'ani tamkar ni annabi kai wa da'a wa man asani wanda ya saba mun kuwa faqad asa Allah haqiqa ya saba wa Allah subhanahu wataala wa man asa amiri wanda yi wa shugabana abin rashin da'a yayi masa rashin da'a faqad asani ya saba mun inji manzon Allah wanda ya saba wa shugabana bi ma'ana shugaban da Allah ya naɗa wa al'umman annabi a iya yankin ku sallallahu alaihi wasallam in ka saba masa tamkar manzon Allah sallallahu ka ina fata an gane ko wannan shine ko da ba shugaban da aka zaɓe shi ta hanyar ƙuri'a ba yanzu manzo Allah sallallahu ya nuna mana cewa idan za mu yi tafiya har muka kai mutum uku mu shugabantar da wa ɗaya daga cikinmu a shugabantar da ɗaya daga cikinmu za mu yi tafiya daga nan zuwa kano maiduguri sokoto lagos tafiyan nan inda har mun kai mu mutum uku mu shugabantar da ɗaya mu cewa ne to kai ne shugabarmu a wannan tafiya kai ne shugabanmu a wannan tafiya inda tafiya ta kama fa ce. a muka ce a gaskiya a tsaya ga masallaci mu yi sallah shugaba yake ba za a tsaya anan ba sai can gaba waje kaza za a yi sallah matukan lokaci ba zai fita ba wajibi ne mu masa da'a yawa idan da ana cikin tafiya a ce kowa ya ce muna jin yinwa muna jin yinwa ga abinci nan a saka yake ba za a ci abinci a nan ba gu kaza za a ci abinci matukan wani ba zai galabaita baran shi ba zai salwanta ba saboda yinwa wajibi ne a masa da'a kuma inda za a je wajen abincin ma wanda ce a zubo mun shinkafa wanda ce a zubo mun sakwara wancan ya ce a zubo mun a mene da ce ba wancan faten dankali ya ce kowa shinkafa zai ci wajibi ne a masa da'a yawa kana cin fate kuma wallahi sai atin ya rika kama ka a tafiyar nan ka rika sauka a hanya ka damu ka samu matsala saboda ka saba mawa shugaba to manzo Allah ya ce a wannan tafiyar tawagar taku wallahi bin wannan shugaba kaga ko kuka nada shi ba ta ƙuri'a bane ne ko bai da ɗan sanda ko bai da soja amma manzo Allah ce wallahi in kuka saba masa tamkar kun saba mun in kuka masa da'a cikakkiya tamkar kun mun da'a ne Allah ubangi zai ba ku lada kuma kana sa'a masa kana rena shi wallahi sai Allah ya jarrabe ka da wani abu a wannan ya nuna maka a tafiya ta dalilin saba masa ba a yi wata manzo Allah sassala ya tura wata tawaga yaki su komanda ne sai ya gwada su sai ya hura wuta domin manzo Allah ya wasiya ya wasiya ya wasiya ya nasiya ya ce lallai a yi wa shugaba ɗa'a da biyayya da ladabi wanda ya wa shugaba ɗa'a tamkar ya mu wanda ya saba masa tamkar ya saba mu sai aka tafi yaƙi ana cikin tafiya akai kai zango sai ya haɗa wuta shi shugaba ya kowa ya shiga sai suka ki sai suka ki aka da aka bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga shugabansu abin da ce manzo Allah ce wallahi da sun shiga wutan nan da ba za su fita ba har abada domin ba irin wannan da'an nace ba wannan da'a ai na saba wa Allah ne saboda ka saba masa da suka yi ya yi daidai saboda an zo inda Allah ya hana a yi da'a da suka kidin kuma sun tsira amma da sun kuskura blindly kawai amma kance suka masa da'a suka shiga wutan nan ba za su taɓa fita ba har abada su kan khalidina fi hakin ina fata an gane ko to al'amarin shugabanci yana da muhimmanci kwarai da gaske a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bis-sam'i wat-ta'ati ma lam tu'maru bi ma'siya ya wajaba musulmi yayi biyayya da da'a da ladabi ga dukkan shugaban da Allah ya bashi matukan shi shugaban nan bai umurce shi da sabon Allah ba ba ruwanka da cewa gwamnan ka na shan giya ba ruwanka da cewa eh, eh, matan gwamnanka ka ba ta sa hijabi ba ruwanka da cewa matan gwamnanka tana yawo da wando ba ruwanka da cewa matan gwamnanka tana kaza tana kaza tana kaza ya sha giya yayi menene matan shi tai kaza ya ce ka sha a'a ya ce matanka ta sha a'a ya hana ka sallah a'a ya hana ka e, ya hana sa hijabi a'a ya hana ku islamiya a'a to Allah ya manzo Allah ce tunda zunubin shi tsakanin shi da Allah ne ya takaita akan shi bai ce kai ma sai kayi ba matukan bai umurce ku da saba Allah ba yi masa ɗa'a da biyayya da ladabi wajibi ne matuka ku fahimci wannan ku je ku duba littattafai da hadisai volume volume game da yi wa shugaba da'a ku je ku duba a karanta su ala basira ba wai a bi hayaniya irin na siyasa ba hayaniya irin na fati ka rika gaba da kiyayya ga ɗan uwanka musulmi kana ganin majinin shi halal ne kana ganin ci masa mutunci halal ne mutum kaga ya shiga social media ya zazzagi shugaban da yake ka da yake abin nan wannan rashin tarbiya ne kuma Allah zai kama mutum kuma za a hukunta shi mutuncin mutum da jinin shi da dukiyar shi duka haramun Allah madaukakin sarki ya haramta su ya kamata idan yan hayaniyan siyasa jahilai yan demokuraɗiyya wanda ba su san musulunci ba suna shirme bai kamata musulmi ya yi ba shi musulmi komai nashi addini ya tsara masa komai nashi addini ya tsara masa ya kamata mu fahimci wannan duk yadda musulmi yake akwai darajar mutuncin nan nashi yana wuyanka kare mutuncin shi da girmama mutuncin shi sahabai wata rana manzo Allah sassalla ya ce bayan na tafi na mutu khalifofi na sun mutu sun zo sun mutu kun daina ganin adalci har ranar tashin kiyama haka ya duk wanda ya zo kai sai kun ga kawai tsananin shi eh, eh, wanda zai zo daga baya ya fi shi manzo an sahabai suka ce to ya rasulullahi ya yace kada ku kuskura ku motsa ko ku ce za ku yi fito na fito da su matukan suna sallah suna yi wa Allah sujada suna nan a musulmai ba kafirai bane matukan kuma ba su umurce ku da saba wa Allah subhanahu wataala ba yace kuma duk wani haƙƙin su da kuka san yana wuyan ku ku na ku kuma in yaki fitowa ni da kaina zan tsaya muku a gaban Allah in kwace muku gobe kiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace so suna binka bil din ne fa ka su, suna binka na ruwa ka ba su. suna bin ka na kaza ka ba su ka ba su karka ce na ki nima ba zan ba su ba ai kaza sun hana ni sai a turo dan sanda ya daddake ka kawai baka da fawa ka gani a dake ka a jefa ka a bayan kanta ka je can ka yi makonni ka zama abin ta ka fito kuma ka bayan to aka yi tunda manzo Allah ya ce ka din ka hakura ni annabi zan karɓa maka a gaban Allah bai na matsala to ne na matsala fito na fito da shugaba duk yadda yake annabi ya hana shi shi ya haifan mana da irin abubuwan da suke faruwa na boko haram din nan shi ya haifan mana ka ce za ka yi fito na fito da shugaba shi ya faru a zariya din nan ka ce za ka yi fito na fito kawai me ya biyo baya yanzu me ya biyo baya rasa rayuka me ya biyo baya duk an rasa abin da aka mallaka annabi ya ce in ba su taɓa sun ba baka haƙƙinka ba su umurce ka da sabon Allah ba ba su ce ka da abin nan ba ka bar su wani akan mulkin nan zai hallaka baban shi ma ka sa wani ko ya yi sacrificing uwar shi ma ba ko ba haka ba ko ya ba da ɗan shi ma don ya sa mulkin nan ina zai saurara maka ya gama da ɗan shi ya gama da baban shi da baban shi ma ya ba da su kai in banza da wofi tabbas haka ne yawa mutumin da har ya kauda baban shi don ya samu mulkin na wani ya kauda ma yake shi kauda ma ya bada iyalin shi ko ya bada dan shi kai ne zaka zo ka ce ka fito na fito da shi addu'a ake yi addu'a ake a koma ma Allah subhanahu wataala so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son musulmi ya rayu ne yana son musulmi yayi hakuri matukan yana ibadan nan yayi hakuri da abin da zai biyo baya shi sa manzo Allah sai ce alaikum sam'i wa ta'ati fil manshati wal makra yace dole ku yi wa shugabannin ku biyayya da da'a da ladabi akan abinda kuke so ko akan abinda ba kwa ba kwa so dole ku masa da'a abinda ba kwa so a ce za a rusa maka mahalli rai yana so ka masa da'a a haka a da kai inda kake tashi daga nan ka koma can inda kake kasuwanci rai yana son wannan baya so annabi ce ka mai a haka alal manshati wal makra ya zo ya yi dace da abinda kake so shi kenan in ya yi dace da abinda baka so kada ka kuskura ka ja kada ka kuskura ka ja to wani sa'i sai mutane su rena wannan umarnin manzon Allah su rena sai su ga kai musulunci makama is too slow musulunci ma kama akwai ɗan tsoro-tsoro a ciki musulunci ma kama abin ya kaga kawai mutum ya tada jijiyan waya ya tada wani zafin kai kawai sai a yi fomin guru ya kaga an je an halaka an fatattaka mutane an gama da su an abin nan ina fata an gane waɗannan duk mu abin nan manzo Allah sallallahu alaihi sallam Ya ce, alaikun eh, alaikum bisam'i eh, eh, wa wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ka na ra'asahu zabiba ku yi wa shugaba biyayya ko da wanda ya samu shugabancin a kanku ya murɗa ne ya yi kwace ƙarfi da yaji ya mallake ku ƙarfi da yaji larabawa fa yake gaya ma kuma ƙurai shawa. yake gama yace ko da bakin fata ne abdun habashiyun daga ethiopia kaga balarabe gai bakurai shayin da yake jin kansa as first class a cikin larabawa saboda a cikinsu ne manzo Allah ya fito ko su ne mafi darajar larabawa manzo Allah ce ko da bakin fata ne ya fito daga ethiopia sai ya faɗi ariyan da ma bakin ma ya fi ma wani bakin su ne 'yan ethiopia ya ce ko da shi ne fito daga nan a baki kirin ɗin shi ɗin ma bawa ma a bawa ma kan shi duk kirci irin gashi nan dai ragaje-ragaje haka ko shi ne ya murda ya kwace mulki ke jagorantar ku larabawa asalin ƙurai shawa, asalin zurriyan annabi ismail kenan to yace ce matukan bai hana ku ibada ba ku masa biyayya da ɗa'a da ladabi yadda ya kamata manzo Allah sarsala ya ce kuma a yi sallah a bayansu ana sallah a bayan shugaba barri da fajiri duka fajiri mai saba Allah mai shan giya mai menene in ya zo in ya wuce gaba a shi? yawa a hukuncin musulunci kamar yadda muke jihar kaduna din nan gwamnan jihar kaduna yana da iko misali ya ce sultan bello kar a yi sallah yau shi zai sallan juma'a yana da ilimin addinin kenan fa yawa yana da right yana da right ko ya aiko almanar a ce salaman his excellence ya aiko mala yau eh, eh, wannan juma'a shi zai sallah shi zai hudu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a masa ayi sallah a bayan shi kar kowa ya ce ba zai yi ba ko da fajiri ne ko fajiri ne mai da'a mai mai da'a da na kirkin da mara kirkin gaba ɗaya in sun wuce gaban ku ku bi su sallah saboda wancan laifin shi da zunubin shi tsakanin shi ne da wa da yanda wani individual zai zo mai eh, fajiri ka ce ba za ka yi ba ba abinda zai faru shi kuma idan ya zo aka ce ba za a bi shi ya ce an kulle masallacin kuma liman an cire shi ko ba abin da za a yi sai dai a koma whatsapp a rika zaji a koma ana posting a facebook mutum ya laɓe hoton ba har ya sa na wani can kar a gane shi ba haka ake ba ya sa hoton wani can ya ta za eh mu dai kaza shi kenan sati ɗaya sati biyu shiru shi kenan zage-zagen ya ƙare sannan kuma yace jihadi dole idan suka jagoranci jihadi a mara musu baya duk wanda ya umurta a fita jihadi umarnin shi ne a fita haka nan idan shine amirul haji na wajen ku na state din dole ku bi shi a matsayin shine amirul haji kuma saladabi da biyayya haka manzo Allah sallallahu ya faɗa annabi salsala ya san consequence abin da yake biyo bayan irin fito na fito da shugaba sam annabi bai so bai son abin ya zub da jinin musulmi bai so ne kawai musulunci baya supporting din shi ya kamata mu rika gane irin waɗannan abubuwa gaba daya ina fata an gane malami in ya faɗa a irin waɗannan mu sai a ce kuɗi aka bashi sai a ce waɗansu daloli aka bashi sai a ce an saye shi sai a ce an toshe bakin shi kawai to wannan duka ka je ka yi browsing ka je ka yi browsing zan baka website ka je ka duba meye haƙƙin shugaba a wuyan mabiya duk ku je ku duba ku yi browsing za ku ga hadisan sai ku yi mamaki kai ma in ka karanta su din ka ce kai ni mafarki nake ko abin nan domin mutane su kullum matasa kullum matasa ko mutane da suke tsakanin su da shugaba a zage shi tsakanin su da shugaba a wulakanta shi tsakanin su da shugaba a ci masa mutunci kada a girmama shi kada a yi kaza kada a yi kaza kada a yi kaza wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata al amira duk wanda ya ma wani shugaba cikin al'umma ta biyayya tamkar ni Muhammadu yi wa haka annabi ya ce wanda ya saba masa kuma ni ya saba wa inji manzon Allah sallallahu idan kai wa manzon Allah biyayya da ladabi kuma tamkar kai ma Allah ne idan ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tamkar ka saba Allah ne qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum min dhunubikum ina fata an gane ko to wannan shine idan ka je can zaka gani kayi abinda kawai Allah ya umurce ka ka gama lafiya wannan shine Allah ubangiji ya mana muwafaka shine ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka yi imani da Allah atiullaha ku yi wa Allah mahaliccin ku biyayya shine riko da alqur'ani wa atiur rasula ku yi wa manzon ku Muhammad sallallahu biyayya da da'a shine riko da sunnansa wa ulul amri minkum ku yi wa shugabannin ku da malaman ku biyayya gaba daya kun ga nan ba a ce wa atiu ulil amri ba sai Allah ce fa in tanazatun fi shay'in idan kuka samu jayayya akan wata harka ta addinin musulunci kuka samu jayayya akan wani al'amari na addini to fi shay'in komai fi innan shay'un nakira ne ina fata an gane ko fi shay'in cikin dukkan wani abu idan kuka samu jayayya ce kaza yana da kyau kaza bai da kyau kaza sunna ne kaza bid'a ne kaza shirka ne ƙarya ne ba shirka bane kaza kaza ne Allah ce to idan kuka samu jayayya akan waɗansu al'amura na addini farudduhu ila Allah ku maida abubuwan zuwa ga Qur'anin Allah ku dauko Qur'ani ku dauko tafsirai ku zauna eh mabi wanda suke mabiyan wancan din su zo mabiyan wannan su zo ku bude al al-Qur'ani war rasuli kuma da abun kwa zuwa ga sunnan manzon Allah sansan a ɗauko hadisai duk inda aka san ingantattun hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sahihul bukhari kutubu sitta dinnan har sauran littattafan hadisai duk a ɗauko su a buɗe a kalli abu. in ƙur'ani ne a duba fassaran ƙur'anin tafsirai na magabata na magabata a bar tafsiri na. a bar tafsirin malam ya'u a bar tafsirin malam ibrahim a bar tafsirin wane a ɗauko tafsirin magabata wanda suka fassara ƙur'anin suka rayu da manzon Allah sassallam lokacin da ƙur'ani yake sauka har na tsawon shekara ashirin da uku. a ɗauko a ga yadda su suka fahimci ayan suka fassara ta a ɗauko kuma hadisan manzon Allah ingantattu da sharhin hadisan shi ma na magabata a kalli wannan abun a auna shi a duba shi a cikin waɗannan littattafan amma Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi fa in dai har kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranan alkiyama amma in ba ku yi imani da Allah ba lahira bace a gaban ku wani ba zai zo ba wani ba zai zo ba saboda abin da ya bullo da shi din kawai na cin abinci ne kawai na cin abinci ne wani zai bulle ya fito ya bullo al'ummar musulmi da waɗansu abubuwa ya ce addini ne shi ma mai karatu ne shi ma mai kaza ne ya zo wani magoya baya da yawa yake so wani kuma samun shuhura wani kuma samun abin nan abin duniya da zai rika samu kawai shine a yi amfani da jama'a ana samo abun duniya ana ci to Allah ce inda har kun imani da Allah da manzansa a da ranar tashin kiyama kuka sa Qur'anin a gaba ya muku hukunci da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za a samu fita yin hakan zalika khairun yin hakan shi yafi alheri wa ahsanu ta'wilan kuma shine mafi kyawun makoma shine mafi kyawun makoma kullum mu rika ɗaukar ƙur'ani da hadisan manzo Allah su zamanto su ne masu yanke hukunci tsakanin wani abun da ya shiga tsakaninmu na rashin na rashin fahimta sai a bayyana mutane a ɗauki abun a zauna a gidan tv duk ana kallo duk ana kallo ka ce kaza yana da kyau eh ni na ce bai da kyau to bismillah mu zauna me fitina anan me matsala ha matsala Allah ya ce haka shine alkhairi in ba a yi hakan ba sai a je a rika dokuwa kawai mabiyan wane sun kafsa da wane illa jina jina an rasa mutum kaza an rasa mutum kaza suwani sun kona uh, masallacin suwani suwani sun kona markas ɗin suwani suwani sun yi kaza kullum aikin kenan an yi artabu yaushe artabun zai kare ga abin da zai yanke hukunci ya kare wannan rigiman anki shine aka littafin Allah da sunnan manzon Allah ran da aka yadda aka zo din to Allah ce sai an samu alkhairi wannan rigiman ta kare an kange jinin mutane an kange dukiyoyin mutane shikenan amma in an ki to ana cikin rigima Allah mun ya samu dace بسم الله نجم ألم تر إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتكم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا maɗaukakin sarki ya saukar da wata aya a ta dalilin wani bayahude da wani munafikin musulmi da yake zamanin manzo Allah wanda yake cikin sahun musulmi alhalin kuma mai munafiki ne sun samu shi wannan mai da'awar shi musulmin ne wanda yake cikin sahun musulmi ya samu matsala da jayayya akan da shi da wani bayahude akan wani haƙƙi na bayahudan akan wani hakki na bayahudan shi bayahude ya ce aje gun manzon Allah sallallahu ya musu hukunci domin ya san manzon Allah sallallahu alaihi baya karban rashawa baya karban cin hanci kuma da zaran an je hakki shi zai fito shi kuma musulmin sai ya ce a'a shi aje wajen ka'abu binu ashraf shugaban yahuda ko abdullah bin ubay bin salul shugaban yahudawa dai shi aje wajen domin ya san yahudawa yan cin rashawa ne yan karban hanci ne da ya ba su kawai za su tabbatar masa da me da wannan haƙƙin na ba Yahudinsu ce nashi shi ba yahuda yana so ya je inda haƙƙin shi zai fito shi kuma musulmi ta ta hanyar adalci shi kuma wannan mai da'awar shi musulmin ne yana so a je inda za a danna haƙƙin ya ba da wani abu na rashawa a mallaka masa wannan haƙƙin to da wannan ya ce je nan wannan ya ce je nan wannan ya ce je nan wannan ya ce je nan duka ba su samu dai daidaituwa ba sai suka ittifaki a je kan irin abin nan ɗinsu kaman customary abin nan ɗinsu na gargajiya na na guma kansu na irin ah, yan tsubbun nan nasu to shi ne sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da aya kai ba hude ya zo a cikin attauranku kasan kasan zuwa gun waɗannan da kuka ce ku je bakin kai ma musulmi kasan an saukar da aya zuwa gun irin waɗannan malaman duban nasu da malaman gargajiya boka wa bokaye bokaye kai ma ka san ba kyau an saukar da shi alkur'ani an saukar maka ayi hukunci da abin da ya cikin alkur'ani yin hukunci da sabanin Ƙur'ani kafuri ne kai ma ba yahudi an saukar maka a tauratan tun kafin kur'ani ya zo ka san yin hukunci zuwa ga waɗannan sabanin taura kafurci ne to ya aka yi kai musulmi ka gina ka na ƙur'ani kai ma ba yahude ka ina ka na me na attaura sai kuka haɗu gaba ɗaya ku je gun boka to shine Allah ya saukar da aya game da wannan ɗin mu ji matsayinsu saboda mu ma mu yi hattara Allah ce alamtara shin ba kwa gani ne ilalladina zuwa ga waɗansu waɗanda ya zumuna kullum suna rayawa annahum amanu bima unzila ilaika wai sun yi imani da abin da aka saukar maka ya Muhammad sallallahu alaihi kun ga mutum ɗaya ne yayi amma da alkur'ani yazo yace ba ka ganin waɗannan da suke ce sun yi imani da abin da aka saukar maka amma ƙarya suke yi shi musulunci idan zai gyara in mutum ɗaya laifi to idan ka tashi na sai ka ce jama'a gaskiya muna kuskure iri kaza kaza mu dena me yasa musulmai suke kaza da kaza da kaza ne kaga ba kai pointing zuwa ga wani individual ba sai ka rufe shi amma shi da zai ji zai ji an taba shi ina shi yasa manzo Allah in ya ga mutun yayi kuskure sai ma balu rijalin ma balu aqwami me yasa waɗansu mutane suke kaza kaza kaza alhalin mutum ɗaya ne manzo Allah eh, eh, yayi ko manzo Allah ya ganshi amma sai ya ka abun in plural form ba ka ganin waɗannan shi wannan munafikin musulmin ne ake magana ba ka gani zuwa ga waɗannan da suke rayawa suke rayawa suke cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka ya muhammad sannan shi kuma yahude da yake rayawa cewa ma'un zilamin kablika shi kuma ya yi imani da abin da aka saukar gabaninka shi ne mai attaura shi ne attaura dukkansu ɗin yuriduna an yata haka mu ila tagut suna so su kai hukuncinsu a kotun ɗagutu na bokaye boka suke so ya musu hukunci kowa ya guji nashi littafin wannan musulmi ya guji ma'un zila ilaika ko shi kuma ba ya guji ma'un zila min kablika shine me attauran da aka saukar kafin zuwa alkur'ani dukkansu sai suka haɗu yuriduna an mu ila taguti wa umiru an yakfuru bihi alhalin shi ba yahude an an an umurce su su kafurcewa hukuncin da ba na attaura ba shi ma musulmin nan an umurce shi ya kafurcewa hukuncin da ba na alkur'ani ba amma duk da haka da yake shaidan yana son ya ɓadda su sai ya mantar da su haka sai shaidan ya sanya musu wasiwasi ya jagorance su su je gun boka dan su je wajen alkur'ani ko attaura shine wa yuridu shaitanu shaidan ne yake nufin su kawai yake nufin an dalalan ba'ida shedan ne kawai yake so ya badda su bata mai nisa domin duk wanda ya bar hukunci da littafin Allah mai Allah ce wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun to inda shaidan yake so ya kai su su zaman zamanto kafirai azzalimai fasikai shaidan ne yake so ya badda su bata mai nisa wa idza qila lahum idan aka ce musu ta'alau ku zo mana ila ma an ku zo mu je zuwa ga littafin da Allah ya saukar na alkur'ani ku zo mu je wajen alkur'ani wa rasuli zuwa ga sunnan manzon Allah ga wani kotu can da ake hukunci da alkur'ani da sunnan manzon Allah ku zo mu je wajen amana hukunci mana ra'aital munafiqina sai ka ga munafikai yasudduna anka sududan suna kaucewa suna zillewa suna kwane-kwane suna kame-kame ba sa so su je can ba sa so su je can wannan abin da suke yana da kyau aiki ne mai kyau to sai Allah ya ce me mu je fa kaifa idza asabatkum musibatu Allah ya ce to irin wannan abin da suke yi idan wata bala'in musiba da fushin Allah kawai ya sauka musu fa me za su ce me za su ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim me za su ce idan wata musiba da wani bala'i ya saukan musu sakamakon irin wannan abubuwan da suke yi can idan musiba da bala'i ya dabaibaye mutum kuma sun maja'u hai kaga kuma sun zille suna zuwa wajenka ya Muhammad ya halifuna billahi suna rantse maka da Allah in araduna illa ihsanan wa tawfiqa eh ya manzo Allah aya kuri mu wallahi dalilin da sa muka je can din da kyakkyawan nufi ne don kyautatawa ne ba wai don wani abu bane ko ba ma imani da alkur'ani in mutum ya ga wata bala'i wani musiba ya dabaibaye shi sai ya zo gaban manzon Allah yana rantsuwa yana rantsuwa wai shi bai yi wannan abun da mugun nufi ba da kyakkyawan nufi ya yi shi sai Allah ya ce me أولئك الذين يعلم الله ما في وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا لهم يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah maɗaukakin sarki ya ce rantse-rantsen da suke maka ya Muhammadu ƙarya suke yi, ƙarya suke, ƙur'anin ne ba sa so, hukuncin Allah ne ba sa so, ula'ikan ladina ya alamullahu mafi ƙulobihim, waɗannan mutanen Allah ya san abin da ke cikin zukatansu, ƙarya suke yi. Sam, saboda haka fa'a'arif anhum ka fita harkansu kawai, ka fita harkansu ya Muhammad. sallallahu rabu da su kawai wa izhum ka dai musu wa'azi wa qul an fi anfusihim ƙaulan baligan ka gaya musu magana da maganganu masu ƙarfi wanda za su yi tasiri a zukatansu su tashi su tafi kawai ka tsoratar da suka ce to Allah dai ya san ku. Allah dai ya san abin da ke boye kun san dai hukuncin wanda ya bar hukunci Allah ya koma na gumaka wutan jahannama ne shirka ne ya kafurta zai ga bala'i ka gaya musu magana mai tsaurin gaske wanda za ta shiga zuciyarsu ka kauce kawai ka kyale su munafukai ne makaryata ne kawai suna faɗa maka saɓanin abin da ke cikin zuciyarsu Allah ya ce to ku jama'a masu sauraro ku sani fa wa ma arsalna min rasulin ni fa Allah ban aiko manzo na ba don wani abu illa li a kawai bi iznillah a masa da'a kawai da izinin Allah ni abinda na nema daga gare ku kenan inji Allah manzo na da na turo muku abinda nake nema a gare ku kawai ku masa da'a abinda yace ku yi ku yi ku bari ku bari ku tsaya nan ku tsaya ku wuce ku wuce ni kawai abinda na nema ku yi wa manzona kenan shine zaman lafiya na da ku inji Allah waɗansu fa sun saba manzannin ba su ji daɗi ba mutane annabi nu da suka saba masa an gama da su ko ba a gama da su ba Mutane annabi lutu da annabi sai ce ku bari ku bar wannan sana'ar ku je ku yi aure ku bi mata da suka yi ba a kifar da kasan ba mutane annabi shu'aib mutane na samudawa da adawa gaba ɗaya. to Allah ce ni fa ban ce ku ba su kobo ba ban ce wani abu ba wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a kawai kuma bi iznillahi da iznina nace ku masa da'a ni na bada wannan umurni Allah ce walau annahum izzalamu anfusahum da za a ce waɗancan mutanen wannan ba yahudan da wannan musulmin yayin da suka zalunci kansu suka kauce wa littafin Allah dokan Allah suka je gun bokaye wannan zalintan kansu da suka yi da yo lokacin da suka yi wannan abun ja'uka da sun zo wajen ka ya manzon Allah in ji Allah fastaghfirullaha su je su nemi gafaran Allah bisa kurakuran da suka yi sannan su zo wajen wajenka wastaghfara lahumur rasulu shi ma manzo ya daga hannunsa ya roƙan musu Allah gafara ai la wajadullaha tawwabar rahima ai da sun same ni a mai karban gafaran su ne da sun same ni a mai tuba ne a gare su amma sun ki tunda sun ki ya nuna su yi deliberately kenan ina fata an gane ai muminin kirki shine Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru llaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun muminin kirki shine in ya saba Allah atake zai tuna da Allah ya nemi gafara Allah ya gafarta masa domin ya san ba mai gafarta masa din sai Allah sannan ba zai ci gaba da yin aikata wannan abun ba amma waɗannan ba haka suke ba fa Allah ce ina tabbatar muku fala ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in ji Allah wa rabbika na rantse muku da ubangijinka ya Muhammad la yu'minun duk wani mutum mai cewa ya imani da Allah da manzansa ƙarya yake bai imani ba hatta muka fi ma shajara bainahum sai sun kai koke koken su da hukuncin su ga kotun Allah da na manzonsa sai sun yadda da hukuncin alqur'ani da hadisai fi ma shajara bainahum ga dukkan abin da ya shiga tsakanin su ya la yajidu fi anfusihim harajan sannan kada su samu wani kaikayi da damuwa da rashin yadda a cikin zukatansu mimma qadaita game da hukuncin da aka musu wa yusallimu tasliman su mika wuya ga hukuncin alqur'ani kai tsaye ba tare da jin bacin rai a zuciyarsu ba ina fata an gane in ba haka ba wallahi duk wani mumini kuma ko gaban malami za ku ko gaban limami kayi rigima da matanka idan ya maka hukunci da na Allah da na manzansa ka kidin nan ma ka shiga cikin wannan domin kotun Allah da manzansa aka je duk da cewa kotu ne da ba dan sanda babu abin nan amma dai kotun Allah aka je duk wanda yake bai yadda da a ja masa aya a ja masa hadisi ya nuna bai yadda ba to wannan bai imani ba in ji Allah subhanahu ta'ala Allah ubangi ya rufa mana asiri ya tsare mu ya kyautata karshen mu ya kare mana imanin mu ina jin muna da minti shida ko amin ya rabbal alamin na okay to to mu je ba tambaye har ka rufe ne malayu ka riga ne rufe

ولو أنهم فعلوا ما يوعبون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا آية تنوى كينا ستين دا أكان تزام تاشبو بي إن شاء الله تبارك ناچه يجاك نيدون تزونا أكون نمك دا كو gobe da أتاشي zo اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك وداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم احفظ رئيسنا بحفظك وارعه برعايتك ووفقه بتوفيقك وارزقه بطانة صالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر اللهم ارزقنا طاعتهم يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل سائر أعمالنا اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولي إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين